بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قدياتا تبتك الله سبحانه وتعالى ودينونا من ونين صافية من البركة صافية تلهدي ta kuma 24 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 daidai da 11 ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya muna karatu a cikin littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi tariƙar ubaidullah ibn yahya al-laisi kuma muna kitabu siyam za mu tashi a darasi a babi na goma sha biyar a kuma darasi na ɗari da saba'in da shida wannan darasi na ɗari da saba'in da shida yana zuwa ne bayan darasi na ɗari da saba'in da biyar a yadda muka karanta babi da suke magana kan abin da ya shafi hukuce-hukucen azumi kama daga azumi a ranar karamar sallah da babbar sallah da kuma ranakun idi muka zo kuma bayani kan abin da ya shafi azumi na sabazarce ma'ana mutum in yi azumi yau ba tare da ya sha ruwa ba ya wuce da wani sannan kuma azumi na kafara da me yake yanke shi da izinin Allah ta'ala a yau a darasi na 176 za mu tashi ne a babi na 15 inda malik ya ce babu ma ya fa'alul marido fi suyami babin da zai yi bayanin abin da ya kamata mara lafiya ya yi a azuminsa mara lafiya yana daga cikin waɗanda aka ba su izinin ajiye azumi yana cikin waɗanda aka ba su izinin ajiye azumi Allah ta'ala yana cewa fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai lissafa a cikin waɗansu kwanaki na daban ya rama wannan azumi to shine malam ya ware babi su da guda domin yayi magana kan abin da ya shafi azumi na mara lafiya yace babu ma yaf'alul maridu fi siyami babin da zai yi bayani abin da ya kamata mara lafiya ya yi a azuminsa قال رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن الله أن يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بأثر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغه شفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر قال رحمه الله قال عبيد الله بن يحيى الليثي قال عبيد الله بن يحيى الليثي عبيد الله بن يحيى الليثي yana cewa عبيد الله بن يحيى الليثي ya rasu a shekara ta 278 ya ce ƙwale yahya yahya ibn yahya allaifi ya ce shi yahya ibn yahya allaifi ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu ya ce samitu malikan ya ƙulu na ji malik ibn anas imamu la'imma imamu darin hijira yana cewa al'amarin ladi samitu min ahalin ilmi cikakken al'amari bayanai dalla-dalla da ni ji daga wurin malamai annal marida lalle wanda yake mara lafiya mace ko namiji idza asabahu al-maradu idan rashin lafiya ta same shi Allah alladhi yashqu su siyamu muma'a rashin lafiyar da ba zai iya yin azumi tare da ita ba azumi zai mai wahala in ya ce zai tinkari azumi da wannan rashin lafiya wa yut'ibuhu azumi zai wahala da shi Wai wa yablughu zalika minhu azumi zai kara mashi rashin lafiya fa inna lahu an yuftir ya samu ya aje azumi kenan idan mutum bai da lafiya ɗaya kenan ya tabbatar da shi ya tabbatar da bai da lafiya daman abin ya shafi rashin lafiya yana daga cikin amana da aka bai wa mutum shi karan kansa shi ne amana kansa shi ya san bai da lafiya kuma shi ya san yana da lafiya to mutumin da ya san yanzu kan bai da lafiya ba zai iya azumi ba shi aka ba kanshi amana ba wani aka ba amana ya kula da shi ba kwanaji ji da kyau ko wanda ya tabbatar da ba zai iya azumin nan ba ɗaya kenan ya samu ya aji azumi yana da dama ya aji azumi ɗaya na biyu wanda ya tabbatar da in yi azumin nan zai ƙara mashi rashin lafiya yanzu dai alhamdulillah sauƙi ya su a yanzu zai iya yi amma yana da yaƙi ne in ya ci zai gwada azumi to rashin lafiyar kuma za ta dawo domin abubuwan da zai faru shine magungunan da yake sha watakila an bashi duk bayan awa uku uku ne ko bayan awa hurhudu kullum da ke ku kaga yanzu in ya fara rashin lafiya in ya fara azumi abin nan eh, yanayin shan maganin zai canza kun fahimci magana ta da ke ko to duk wannan ya samu ya aji azumi zai aji azuminsa in ya samu sauki sai ya sha sai ce fa in ya samu sauki sai ya rama fa inna lahu an yuftira yana da mai aji azumi wa kadhalika al-maridu alladhi shadda alayhi al-qiyam hakan na mara lafiya da tsayuwa take da wahala a gare shi yayi sallah fi sala a sala a sallah wa balaga minhu abun kuma ya kai matuka wa mallahu a'lamu bi uzri zalika bil abd Allah kada shi ya san uzurin bawa ba wanda aka ce shi yake da measurement din da zai auna wannan rashin lafiyar ta kai sallah a zaune wannan rashin lafiyar a'a zai yi ta ne a tsaye ko kuma wannan rashin lafiyar zai ajiye azumi amma wannan rashin lafiyar ba zai ajiye azumi ba kun lura da kyau ko babu wani mizani wani ma'auni da shari'a ta ta aji wannan mutum shine amana kansa in ya tabbatar da wannan rashin lafiyar ba zai iya yin azumi ba kawai ya aji azuminsa ya ci abincinsu ya sha magani shi kenan amma ya ce shi yana son ya yi azumi ai Allah ya ce wa anta sumu khair wai malamin cikin su kenan fa Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah bai faɗi wannan ba don abin da nake nufi da Allah bai faɗa wannan ba Allah ba haka yake nufi ba Allah bai faɗi duk malamai ba su ce wa an tasumu khairul lakum shine fasarar kai azumi kana cikin mawuyacin hali ba ko da za ka ɗauki wa an tasumu khairun lakum ai kana da dama kai azumin ne kana da dama kana dai amma azumi ga rashin lafiya gashi ya kama ta kama rashin lafiya ya kama mutum sosai ga magunguna ga kaza ya ce shi so yake kai azumin sa wannan ba karantarwa musulunci ba ne karantarwa musulunci shine ka aje azumin ka ka sha magani ka ci abinci ka huta in ka samu sarari ka huce shi kenan amma ai mun yi magana wa anta subu khairul lakum asali an bada hukunci ne in azumi ya baka wahala yau gobe ka aji shine wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin duk wanda azumi yake bashi wahala ya ajiye azumin ya ce da miskini kawai je kayi aiki ka je wallahi ba za ka iya azumi ba sai ka ajiye azumin ka yau in an kai kawai ka ce da miskini kai yau ka yi gobe jibi kuma ka ga sai ka ba ayiri ka ɗora ka azumi haka farkon azumi yake har Allah ta'ala ya ce fa mun shahida mai kuma shahara to shi kenan sai aka rufe wannan magana cewar wai duk in ka ga dama in azumi baka wahala jiya yau ka huta sai aka janye ta sai zama na an batta ne kawai ga wasu mutane ƙididdigaggu to a wannan lokaci da aka ba da damar in ka ga dama kai azumi in ka ga dama kuma ka huta saboda wahala da ka sha jiya sai Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum amma ku yi azumi ai shi ya fi alkhairi a gare ku mun ga kenan yana komawa ne zuwa ga alal lazina yutiquna fidyatun ta'amul miskin amma na man kai mara lafiya ai asali an baka dama ka aji rashin lafiya ka aji azumin ka sai ka sai mutum ya kiyaye ba wai kuwa da zarar mutum ya ji zazzabi ya ce yana azumi ba zai aji azumi ba wallahi yana jin wani zazzabi haka yake ji dan taba kan dan taba ka ji baka ji wani wai wai dan taba kan shi ji bai ji wani motsi wai yana son ya aji azumi kenan ba haka kuna jina da ke ko ka babu wato tartibin da malik yi tartibi ne wasat sosai bayanin da malik yi bayani ne da ke da wasatiyya akwai wanda suke ganin rashin lafiya sai ta kai kaza kafin a sha azumi kuma bai jona akwai kuma wanda yake ganin da zaran ya dan ji ba daidai bai sha azumi a Allah ce kuma kana mai kuma rizan a akwai wanda ya je wajen ɗaya daga cikin magabata ya same shi yana cin abinci da azumi ya ce ya kai ce wallahi ya tsanshi ne dan abin nan to ya gan kana in za ka buɗe babin ire-iren waɗannan su sai ga kuma kowa ya ajiye azumi shi sa malik ya bayani mutum shi ya san kansa muddin ya san bai da lafiya ya ajiye azuminsa in ya samu sarari ya rama wa min zalika ma la tablughu sifatu daga cikin wannan akwai rashin lafiyar da ba za a iya sifanta shi ba a ce wai sai ya kai kaza sannan ka ajiye azumi ko sai rashin lafiya ya kai kaza sannan ka yi sallah a zaune fai za bala ga zalika idan idan rashin lafiya ya kai yadda mutum zai iya sallah a tsaye ba sallah wa huwa jalis sai sallah a zaune wa lahi yusrun addinin Allah abu ne mai sauki kullum musulunci gwargwadon yadda ka fahimce shi gwargwadon yadda yake da sauki a gare ka haka musulunci yake wanda ya fahimci musulunci da zafin kai kun gane ko sai ya dinga ganin shi da tsanani amma duk wani mutumin da yake karatu yake bin karatun kuma to gwargwadon yadda yake zirfi a karatu gargane da yake ganin saukin al'amari domin asali wallahu yuri abin nan da allahu bikum wala yuridu da al-usra wa litukmilu al-iddata wali litukabbiru Allah alama ma kuma wa shi addinin Allah addini ne mai saukin gaske wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millati abikum ibrahim huwa samakul muslimina min qabl wa fi hadha ka addinin Allah addini ne mai saukin gaske in ka ji baka da lafiya ka ajiye azuminka ku lura da kyau ka ajiye azuminka ka ci abinci ka sha magani ka yi bacci kawai abin da ake bukata ka lissafa kwanakin in azumi ya huce karama wannan ita ce magana da ake قال رحمه الله وقد أرخص الله وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض قال الله تبارك قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض malik ya ce wa qad Allahu lil musafir hakika Allah ya yi sassauci ga matafiyi fil akan ya ci abincinsa fil safar yana halin tafiya wa huwa kuma alhalin shi matafiyi aqwa ala siyami shi yafi ƙarfin yin azumi shi yake da karfin jiki na yin azumi min al a akan mara lafiya kullum da kyau wannan shi ne ya kira al bil aula al bil'aula matafiyi matafiyi ya fi ƙarfi ya fi samun ƙarfi a jiki na yin azumi sama da wa mara lafiya amma matafi ma an ce ya aji matafi an ce ya aji to ina ga mara lafiya akwai waɗanda za ka ji suna cewa ai kafin ka ajiye azumi in ba ka da lafiya sai rashin lafiya ta kai kaza sai rashin lafiya ta kai kaza sai kaga suna ta auna aunan rashin lafiyar babu shi babu shi in dai bai da lafiya shi ya san ba shi da lafiya isa kuka nake daɗa maimaita abin da malamai suka faɗa cewar mutum an amince masa shi amintacce ne shi aka ba kan shi amana ya san bai da lafiya ya eh, je sha magani kun bai ci magana ta da ke ko nan garga manta yanzu bai da lafiya ya ajiye azumin sa ya ci abinci sai ya ga ya zo da sauki sama da ya ce zai kara awa uku awa hudu a kan wannan lokacin da kuma ana nema a mai ƙarin ruwa na fata mun fahimci wannan da ke ko so daga in da ka san baka da lafiya ko kika san baki da lafiya kawai ka ajiye azuminka ka ci abincinka ka sha magani ka huta shi kenan bayan azumi ka rama sai ka zo ta shi ai rama nan ne bayan azumi shi kadai ya ce zai yi azumi a cikin mutane yana ta kawo wadansu abubuwa da ba da alaƙa ba su da alaƙa da karatu Allah ta'ala ce faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance a cikin ku bai da lafiya au ala safarin ko yana kan tafiya kaga sai aka fara gabatar da wa mara lafiya ma akan matafi fa iddatu min ayyamin ukhar to ya lissafa waɗannan kwanakin ya rama su ya lissafa kwanakin da ya sha sai ya rama su a waɗansu kwanaki na daban fa arkhasa Allah lil musafiri sai Allah ya sassauci ya sauki ga mara lafiya fil fitri akan ya ci abincinsa fil safari yana halin tafiya wa huwa aqwa ala sawmi min al-marid alhalin kuma shi yake da karfin yin azumi ma akan mara lafiya قال مالك رحمه الله فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه قال مالك رحمه الله مالك يجي فهذا أحب ما سمعت إلي وانا شيني ما في كاو أبن دينجي وانا شيني ما في كاو مغانا كنان يجي وتا قلوا يجي وتا أقول سكي غانن rashin lafiyar sai ya kai kaza kafin mutum ya sha azumi ko kuma a'a zai sha azumi ne idan ya tabbatar da rashin lafiya abai idan yana zato ba zai sha ba kamar ya yana zato mutumin da yake shan magani ya yake cewa in ya azumi yau yanzu ya samu sauƙi zai iya yin azumi to amma idan yi azumin akwai wa rashin lafiya ta kawo kullum da ke ko akwai yiwuwar rashin lafiya ta karu sai wasu ke gana a'a yi azumi kawai zai yi na fata mun wannan da kyau sai malam yake daɗa jaddada cewar mutum ya ajiye azumin shi ya fi in dai kana da kyakkyawan zato cewa rashin lafiya za ta karu kuma bai ji magana ta da kyau ko Ɗan saukin da aka samu a yanzu zai faskara kawai ka ajiye azumin ka. akwai mutumin da zai sha azumi uku amma azumin farko da isha shine na rashin lafiyar a cikin uku din saurano kenan azumi biyun da ya sha ya sha su ne domin magani da kuma jiyan wancan kwana ɗaya shi sa ya sha azumi uku kun fahimci magana ta da ke ko wato ta da inda ya yi wa inda da ya sha wannan guda ɗayan bai sha biyun ba sai kuma bayan kwana biyu kuma ya sake koma rashin lafiyar. ina fata mun fahimci wannan da ke ko sannan ku kiyaye rashin lafiya fa rashin lafiya mutum shine alƙalin kansa ajin farko kenan sai idan an ga ya ta'azzara sannan za a tilasta shi kuma kullum ana ji hankalin mutum ne kada mutum ya ga cewar kamar bauta Allah yake ya je ya mutu da ya je kishan magani ya mutu kaga ya je ya kashe kansa kullum da kyau ko ɗaya kenan sannan batun rashin lafiya yanzu kowa sai ya motsa ya ce shi ba shi da lafiya ciyarwa zai yi a rashin lafiya ba a magana ciyarwa gaba ɗaya kada ka sanya ciyarwa a harkar rashin lafiya a rashin lafiya ba a ciyarwa abinda ake a rashin lafiya shine rama azumi kun gane magana ta da kyau ko balle ya ce shi yana fama da cutar olsa ce zai ciyar babu wanda ya ce cutar olsa ba a warkewa kun fahimci magana ta da kyau ko ba wanda ya ce cutar olsa ba a ciyarwa abin nan ba a warkewa likitoci musulmai bisi mata hukuncin cuta ce da ba a warkewa ba wannan kenan sannan yanzu a wannan kaka ta olsa da ake ciki in ga ce duk mai olsa ba zai azumi ba faɗa mu mutum wani ya su azumi da ƙyar a mutum goma ka samu mutum uku da ba su da olsa haka ne ko mutum biyu da ba su da olsa kenan a duk mutum ɗari mutum ashirin ba su azumi ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko wannan sannan also kuma ba ta hana shi azumin ranar arafa ba ta hana shi azumin siti shawwal sai na ramadana za ta hana shi saboda al'amura ne suna da sauki in ka jima ka da lafiya ka ajiye azumi in ka samu sauki ka ɗora azumin ka shi kenan amma olsa ba a mata hukuncin cuta ce da ba a warkewa ba ɗaya kenan domin akwai wanda suke fama da alsa shekara ɗaya shekara biyu kuma su zo sun warke sun ci gaba da azumin su akwai wanda za ga azumin farko ne da na biyu da na uku yake bashi wahala sai ga sauran kuma ya falle a guje ya ci gaba da azumin sa duk me ke janyo wannan shine nisa da aka da karatun magabata mai maka karanta ake karanta a hadisi cewar babu wani wata da annabi sallallahu fi yawan azumi in ba ramadan ba kamar wani wata sha'aban sha'aban magabata sun kasance in sha'aban yi suna tarirayar azumi rajab suna tarirayar azumi ma'ana yana gwada yin azumi ya azumi yayi azumi yi azumi ya sha huta ya sha huta ya sha huta domin shirin ramadana domin kada iwa ramadana saukar sauri saukar gaggawa duk mutumin da ya yi azumi biyar bakwai goma a sha'aban in ramadana ya zo zai tashi da shi ai dama abin da zaka ji ana cewa azumi ran farko rana ta biyu rana ta uku yana wahalar da mutum a ramadana dama tun da ya kammala ramadana ba rabe yi wani bane shi ne amma duk mutumin da ya dan yi womin din shi baya ganin mutum zai da sassafe zai tafi a mota sai ya tada ita tukunna ya batta ta yi minti minti biyar minti goma me yasa yana tada yana tada ita ba zai falla da ita ba ana tafiya sai ga ta dauke to wani lokacin za ga mutum tun da ya azumin bara bai sake wani azumi ba sai wannan haka ko dole ce dole jiki ya ji abin ban barkwai haka na majalisu na hajara قال رحمه الله naziri fi suyami wa suyamu عن الميت باب naziri fi الصيام babu da zai magana kan abin da ya shafi alwashi na azumi alwashi ko bakance ana kira ana fasara annazuru da alwashi ana fasara annazuru da kuma bakance menene hukuncin yin menene hukuncin azumin annazuru yace kai wallahi yayi ma Allah alwashin azumin kwana uku yanzu ya zama wajibi a kansa ya yi Allah alwashin azumi na kwana uku ko na kwana daya ko na kwana biyar yanzu azumi ya zama wajibi a kansa wannan ba ya saɓani a kan shi ba saɓani ta ɓangaren yin wannan alwashin ya halatta kullum da ke ko amma ya ce inda yaron nan nashi ya ci jaraba da yake rubutawa to ya yi ma Allah alwashin azumin kwana uku akwai bambanci tsakanin wannan na biyu da na farko da na faɗa mai bambancin na biyun nan ya sa sharaɗi na farko bai sa sharaɗi na farko iftida'an ne ya ce ya yi ma Allah alwashin azumin kwana uku shi kuma na biyu cewa yi auren nan da yake nema inda ya yi nasara a shi ba a kada shi ba kenan ko kayan samari sai na amsa kiciya to ya yi alwashin azumin kwana uku to a yanzu ya sa sharaɗi yanzu Allah zai masu ma sharaɗi in yi mai kaza zai mai kaza shi ne malamai suke cewa wannan makaruhi ne wannan makaruhi ba a yi ma'alla ka ce jarabawa nan da ka rubuta in ka ci ko aiki nan da kake nema in ka samu to za ka yi kaza Allah ba a sami sharaɗi kun da ke ko in yi fa zai ji amma bai dai ba ladabi ne sanya ma Allah ta'ala sharaɗi to wannan shine alwashi wasu ya alal mayyit da kuma hukuncin yi wa mamaci azumi mutum ne mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko mijinta ko matar shi ta mutu ana binta azumi zai masu azumi zai rama mashi wannan azumin da ake binsa kun gane magana ta da ke ba ana yawan tambaya akan wannan ba yawwa to me hukunci rama wannan azumin mutum ne ya rasu ana bin shi azumi yan uwan shi za su iya rama mashi قال حدثني malikin an مالك أنه بلغه عن an sa'id musayyab أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع قال مالك رحمه الله وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال حدثني يحيى وبين الله بن يحيى الليثي يحيى بن يحيى الليثي أكن تدني ون عن مالك دق مالك ابن أنس أنه للشي مالك ابن أنس بلغه بيان يازو مصر عن سعيد بن المسيب daga sa'id ibn musayyib daga sa'id ibn musayyib annahu su'ila ar-rajul lalle shi an tambaye shi annahu su'ila ar-rajul lalle shi sa'id ibn musayyib an tambaye shi dangane da wani mutum nazara siyama shaharin da ya yi alwashin azumin wata guda da zuwa mun ba da misalin kwana uku kwana hudu bane shi yanzu alwashin wata guda ya yi ya yi ma Allah alwashin azumi na wata guda kulura shaharin wata guda bai faɗi sunan watan ba bai ce rajab ba ko rabi awwal ko rabi sani ko muharram ko safar bai faɗa ba tambayar ana ita ce hallawa an ya taɓawa ya samu ya yi azumin nafila tukunna don yanzu wani azumi ya zama na farilla ya zama na wajibi da ma Allah ta'ala ce yufuna bin naziri ويخافون يوما كان شره مستطيرا فقال سعيد سيسعد ابن مسيب يجي ليبدأ بالنذر يفار قبات الواش إنن دي قبل أن يتطوع كافا يتزي أزم النافلة تكون كلورا را كينا باب النذر في الصيام باب da zai magana kan azumin alwashi na farko dai azumin alwashi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kullum da ke ko wanda muke magana shine ghair mu'allaq wannan kai tsaye malamai sun ce halatta amma mu'allaq wanne ne mu'allaq da sharadi in Allah ya kaza zai shi kuma zai yi azumin kaza wannan makaruhi ne yin alwashin ne makaruhi kullu yin alwashin ne makaruhi don ba a yin shi ba za ka sama Allah sharadi sai kuma Allah ya baka to lazim ka cika to kuma sai ga mutum yana neman ya eh, tambaye to malam yanzu wajibi ne sai yayi ko in ya bada sadaka ta wadatar bayan fa ya ce in dan shi ya ci jarabawar nan zai zai yanka sa yanzu kuma ya ci jarabawar sai yanka sa ba sai kuma zai ci to malam ko ya yi bada sadaka ai sadaka ba ta kadan yayi bai yi ba sai ya yanka sa in zai yi noma ne sai ya je yi noma domin ya samu kuɗin da zai tara sai sa iyanka ba a yi wa Allah sharaɗin mu'allak alwashi na mu'allak in Allah ya baka kaza za ka kaza in Allah ya sauke matan nan taka lafiya za ka yi mu'allak kaza wannan makaruhi ne amma dai sai an cika shi قال مالك مالك ابن انس يتو بلغني عن سليمان بن يسار كما بيان يا زما daga Suleiman ibn Yasar مثل ذلك مثل ذلك كتم كتم maganar Sa'id ibn Musayyab cewa duk wanda ake bin shi azumin alwashi to ya fara gabatar da azumin alwashi kafin ya yi azumin nafila shi aka fi so to yanzu sai ya ji karatu bayan kuma ana bin shi azumin alwashi bai yi ba ya yi na nafila me ya makomar azumin wannan nafilan nashi ya yi azumin ya yi me ya kamata yanzu sai ya ajiye na nafilar ya kama na alwashi. Hmm? Eh. ya zai yi mutum ana bin shi ramadan bai yi ba ga su shawwal a zai fara gabatar da ramadan ne so da ramadan din yana shawwal din yana da fadi shawwal din yana da kwana 29 29 ko 28 me yasa muka ce 28 saboda ranar sallah ba azumi to kuma damar ramadan uku hudu ake bin ka haka an kai azumi kama ce biyar ake bin mutum ya yi su saura nawa ko goma ba a cinye ba sai ya zo ya yi siti shawwal shi kenan sai ya azumin sa yanzu tambayar ita ce ya yi sakaci ci da kyau ko wato ku da kyau fara gabatar da siti shawwal shine kan gaba saboda me saboda hadisin saboda hadisin man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal duk wanda ya azumin ramadana sannan ka sun ma sai ya tafi da summa sannan ya bi shi da shida a cikin shawwal to yanzu wanda ya 25 ga ramadan ya sama ramadana bai zama ramadana ba balle ya biyo da sittin shawwal kuma wanda yake sai ya kammala ramadana ne sannan zai biyo da sittin shawwal sittin min shawwal to abin da ake bukata shine mutum ya kammala ramadana tukunna qala maliku rahimahullah yanzu dai duk wanda ake ban shi azumin alwashi to azumin albashi zai fara gabatarwa kafin azumin nafila kenan duk wanda ake bin shi azumin farilla azumin farilla zai fara gabatarwa kafin nafila in muka ce azumin farilla ya shafi ramadan ya shafi alwashi ya shafi na kafarat ƙwala malik wa alaikum karatu na zuwa insha Allah qala malik rahimahullah cewa idan gane da azumin a jere zai yi shi ne ce karatun nan zuwa insha Allah qala malik rahimahullah man mata wa alaihi nadhrun min raqabatin yu'tiquha aw siyamin aw sadaqatin أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من مالي فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب قال رحمه الله وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس مالي لأنه لو جاز له ذلك في رأس مالي لآخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه قال رحمه الله حتى إذا حضرت الوفاة وصار المال لورثتي سمى مثل ذلك مثل هذه الأشياء التي لم تكن التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض قال رحمه الله ولو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله وليس ذلك له قال مالك رحمه الله من مات دون da ya rasu wa alaihi nazrun ana bin shi alwashi kun ga dainun kenan ko ana bin shi alwashi kaga ta dumu kenan ko yana karkashin dainu kenan ko min raqabatin kamar zai yanta wata baiwa ko wani bawa yu'tiquha da zai yanta yayi alwashin zai yanta baiwa bawa kaza bawa wani ko wanta baiwa kaza ko zai sai ya yanta ko kuma yana da su zai yanta aw siyami ko ya rasu ana bin shi alwashi na azumi aw sadaqatin ko ana bin shi wata sadaka au badanatin ko ana bin shi wata saniya ko wata raƙuma ta sadaka da ya tashi rasuwa fa'ausa sai ya yi wasiya bi an yi wafa zalika an min mali akan a cika wannan a cika mashi wannan alwashi nashi daga dukiyarsa ƙala maliku rahimahullah sai malik ya ce ina fatan kuma ya ci surar tambayar sai mali ya ce fa inna sadaka ita sadakar da ya yi alwashinta walbadanata da ita raƙuma ko saniya da ya yi alwashinta fi sulusihi za a cire ne a ɗaya bisa ukun dukiyar ba wai a ra'asul a uwar kuɗi gaba ɗaya za a lissafa ba za a cire ne fi sulusihi wa huwa yubadda ala ma siwahu min idan an tashi gabatarwa su za a fara gabatarwa a kan sauran wasiyoyi da ya yi kun gane magana ta da ke ko wannan sadaka da ya ce a bayar da wannan raƙuma da ya ce a yanka sadaka su za a fara gabatarwa a sauran wasiyoyi da ya yi illa ma kana mislahu sai dai ire-iren abubuwan da ya yi masu nauyi irin wannan me masu nauyi irin wannan masu kama da wannan cewar na alwashi ne wa zalika abin da ya sa muka ce a cire a sulusun dukiyarsa ba wai a cire a uwar kudin gaba ɗaya ba annahu lalle shi wannan mutumin da ya rasu da zai rasu ya ce a cire ya ki cirewa a dukiyarsa ya ce bayan ya mutu a cire a uwar kudi laisar wajibu alaihi minan nuzuri wa ghairiha ba wajibi bane akan shi yayi alwashi ko wajibi ne yayi alwashi ba wajibi bane a kan shi yayi alwashi shine ya ga damar yin alwashi yayi saboda ka shi zai cire a dukiyarsa tun yana rayu ba zai ce sai bayan ya rasu a cire ba ka haya ati ma ya taɓawa obihi min malisa bi wajibin kamar sauran abubuwan da yake da damar ya yi taɓawa da ba wajibi ba malik ibn anas ya ce wa inna ma yuj'alu zalika fi thuluthi khassa abin da yasa muka ce dole ne a sanya za a sanya waɗannan alwashin da yi ne a fulusun dukiyarsa ɗaya sa uku wansat na dukiyarsa dunar asimalihi ba wai a kan kuɗin duka ba li'annahu domin shi mamacin nan lau jaza lahu zalika fi asimalihi inda za a ce mashi ya halatta ya yi alwashi ko ya fitar da sadakar na wasiya a kan asalin dukiyar duka al'akhar al-mutawaffa misal zalik da mamacin ya jinkirta ya ki fitarwa misal zalika misali ire-iren waɗannan dukiyoyi da ya alwashin su da sai ya ki fitarwa min um, al'umuri wajibata alai daga al'amuran da suke wajibabu a kansa sai ya ki zartar da su lokacin yana raye hatta idza habaratul wafatu har sai lokacin da ajali ya zo mishi kuma wasarar malu li warasatihi dukiyar ta kai ga magada san ma misal hazil ashiya sai kuma ka zo yana kaga yana ambaton waɗannan abubuwan yana cewa yayi alwashin abawa na kaza ya yi alwashin kaga Allah ta'ala ce wasiyatan ghayra mudar wanda fa babban bakin cikinsa sa shine ya muce bar ƴaƴan shi da wani abu shi shi kuma shi halitta shi kenan shi yana ganin yadda ya tara su ma ƴaƴan shi ta yi su tara saboda ka da izo mutuwa sai ya ta alwashi ce ya yi alwashi mota kaza a ba masallaci kaza sadaka masallaci ba wani da za a ba wani sadaka in yana son ya bada ita sadaka ya bayar da kansa tun lokacin da yake koshin lafiya ya dauki motar ya bayar ya ce ya yi alwashi ba wai a lokacin da yake cutar ajali ne zai yi alwashin ba masallaci kaza motar da'awa ba kun bai ji magana ta da kyau ko don su limaman masallacin kada a haɗa su da magana za a ce sun ƙi zartar da wasiyar babansu ka gansu nan babansu ya yi wasiya a ba masallaci motar da awa sun ƙi su bayar ba wanda ya ce a bayar abinda ku lura da kyau da abinda malik yake faɗa malik ibn anas yana yana hango ayan nan ne wasiyatan mu ba duk wanda yake cikin koshin lafiya kuna jina da kyau yayi alwashi sai ya zartar da alwashinsa ba shi kenan huta ba ba wanda zai ce da shi ufa amma yana cikin ƙoshin lafiya bai yi haka ba sai da cutar ajali ta zo kansa sannan sai ya ce ya yi alwashi sai ya kauce ma lafazin wasiya kun lura da magana da kyau domin in ya ce ya yi wasiya to damar wasiya kai tsaye fi filus maliyi ne shi ya san haka to sai ya kauce ma lafazin wasiya sai ya ce ya yi alwashi masallaci kaza a bashi mota kaza ya yi alwashin ƙungiyar da awa kaza a bata motoci kaza ya yi alwashin a ba kaza sai ya kauce ma lafazin me wasiya duk da ya kauce ma lafazin wasiya za a zartar da wannan abin da ya faɗa ne a matsayin wasiya ma'ana a fulufu malihi shine abin da ake magana wannan idan ya yi shi lokacin da hadaratul wafatu amma in ba haka babu wanda ya hana shi ya yi alwashi na dukiyarsa kuma ya zartar amma in ba haka ba wani gudunsa shine kada ya mutu ya bar 'ya'yan shi da wani abu saboda ka bari ya maza ya babbake abin da ya mallaka gaba ɗaya Allah ta'ala ya sauke shine Allah ta lamai kun yataqaba minhu mutaqadin abubuwan da wani ba zai zo ya nemi hukuncin su a wurin sa ba falau kana zalika jaizan lahu inda haka ya halatta a gare shi akhara hadhihi al-ashya da sai jinkirta faɗan waɗannan abubuwa in dai za a ce mishi ya halatta ko da ya zo cutar ajali ya halatta in ya zo cutar ajali ya yi alwashi inda za a faɗa mashi haka sai ya jinkirta duk abubuwan da yake so ya yi na alwashi sai ya zo rasuwa sai ce ya yi alwashin shanu kaza a ba kwamitin marayu in karama sallah ta yi a yanka musu sai kwamitin marayu su ga cewar an haɗa su bawan allah mutumin kirki ne da zai rasu ya ce a kwamitin marayu a ba su shanu biyar domin a yanka marayu da karama sallah ina fata mun fahimci wani da kyau ko alhalin da yake da lafiya yake jin numfashi da gunin shanin nan bai yi ba kullum da kyau ko bai yi ba to dole za a sanya cikin wasiya abinda wasiya kuma tana karkashin sulusi isa ma ne ce duk za a sanya su karkashin wasiya ne in ba haka ba da sai ya jinkirta dukiyarsa sai ya zo su duk ya babbake su kuma ka inda Allah ta'ala ya fara ya ce ta gharamu ba wasiya da ba za ta cutar da magada ba hatta idza kana inda mautihi har lokacin da mutum zai zo daidai lokacin mutuwa kuma sammaha sai dinga ambaton waɗannan abubuwa da ya ce yi ma wani alwashin kaza ya yayi masu wani alwashin kaza wa sa an yuhita bi jami'i malihi ana nan ka ga gaba ɗaya. ya babbake dukiyar gaba ɗayanta an yi hita bi jami'i malihi ya kammala rabar da dukiyar gaba ɗaya falaisa zalika lahu ba shi da wannan damar ba shi da wannan damar ina son magana abubuwa kamar haka alwashi ya halatta mutum ya yi alwashi ɗaya kuma in yi alwashi sai ya cika nawa kenan wanne ne malik yake magana a nan mhm. shine alwashi lokacin rasuwa mutum yi alwashin dukiyarsa lokacin rasuwa ya kauce ma lafazin wasiya to duk mutumin da ya san cewar in ya yi alwashi ko bayan ya rasu za a cika mai alwashinsa to sai babbake dukiyarsa gaba daya sai ya zama na yan uwan shi magada bai ba musu komai ba sai musulunci ce wannan bai yi ba abin da ake so ka yi alwashi ka ɗauka ka bayar in ka yi wannan diya da kai ba wani zai ce maka dambe amma mutum ya jinkirta yin alwashinsa sai ya zo rasuwa sai ya ce zai dinga zayyano alwashi ya kauce ma lafazin wasiya ya biyu ba duk wannan zai tafi ne akan fulus na mali wasa ɗan dukiyarsa قال مالك رحمه الله قال رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد منذ تساجي نبيو نبابكو دائما باب باب النذر في الصيام والصيام عن الميت باب ينا tsagi guda biyu tsagi na farko azumin alwashi sai tsagi na biyu yi ma wani mamaci azumi قال وحدثني عن مالك أنه بلغه بيان zama مالك أن عبد الله بن عمر lalle abdullahi bin umara kana yus'alu ya kasance ana tambayarsa hal ya sumu ahadun an ahadin shin ya halatta wani ya ma wani azumi shin ya halatta wani ya yi ma wani azumi yi salli ahadun an ahadin ko wani ima wani salla fa ya ƙolu sai abdullahi bin umar ya ce la ya sumu ahadun an ahadin wani bai ma wani azumi wala yusalli ahadun an ahadin wani bai ma wani sallah wani baya yi ma wani sallah wani baya yi ma wani azumi da yake ita bai ka eh ban ji ba ya ci haddana alwashi in ka ci me kama gashi ya zama wayar rawaito hadisin hadisin ya zama bashi hadisin man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyuhu waye rawaito hadisin abdullahi bin umar ne ko abdullahi bin umar ko abdullahi bin abbas su waɗannan da suka rawaito hadisan duk wanda yake ana bin shi azumi sama anhu waliyuhu su kuma aka rawaito daga wurinsu ba a ma wani azumi kun gane ko to shi yasa suka ce yanzu menene al'ibara Al'ibira da fatawarsu ko al'ibira da abin da suka roito kun gane maganar da me za mu yi la'akari yanzu da fatawarsu ko da abin da suka roito idan da fatawarsu ne to kenan suna da shinshinin wannan abin da suka roito an share hukuncinsa yasa fatawarsu ta saba ma abin da suka roito Kuma fahimci magana ta da shi sa ake ta magana kan cewar sun ruwaito kaza kuma fatawarsu ta zama kaza yanzu shi abdullahi bin umar an tambaye shi sai ce la ya suma ahadun an ahadi kuma shi akwai ruwayoyin ya ruwaito cewar in mutum ya rasu samu anhu waliyuhu sai ke nuna cewar ya fahimci wannan hukuncin da ya roto an share shi ɗaya daga cikin fassarori kenan da malamai suka yi sai dai kafin a je ga annasa shin babu waɗansu matake da ake bi na aljam'u a tattara hadisan a yi kaza a kaza a yi kaza mu dawo kan wanda ya rasu mu lura da kyau akwai waɗanda suke ganin wanda ya rasu azumin da iza a rama mashi nau kenan akwai kuma wanda yake gana azumin ba shi za a rama ba cewa za a yi madadin kwanakin nau kenan akwai kuma wanda yake ganin ba za a rama ba ba za a ciyar ba kuna jina da kyau ko idan mutum ana bin shi idan mutum bai shi da lafiya sai ya rasu a wannan rashin lafiyar da bai tashi ba bai da lafiya a wannan rashin lafiyar da ba shi da ita a ita ne sha azumi kullum da ke ko sai kuma Allah ta'ala bai kaddare shi ya samu sauki na rama azumin ba ba za a rama mashi azumin ba ba rama babu ciyarwa ya azumci iya abin da Allah ya kaddare zai azumta ne shikenan ba za a rama su ba kuma ba za a ciyar ba ko rike magana da ke ko saboda a rashin lafiyar ya sha azumin a rashin lafiyar ya rasu to amma yanzu wannan ba ramuwar azumin babu ciyarwa yanzu mutum ne ya sha azumi saboda bai da lafiya sai kuma ya samu lafiya sai yake ta cewa zai rama zai rama zai rama zai rama har ya rasu bai rama ba irin na farko ne to irin shi ne ake magana irin shi ne ake magana za a rama ko ba za a rama in ba za a rama ba cewa za a yi ko ba cewa za a yi kun ga ya sha bamban da na farko kun gane ko eh wa yake magana za mu ƙara magana a kansu nan gaba kaɗan insha Allah eh ai muna karatu na ce maka قال رحمه الله باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات باب ما جاء fi qada'i ramadan wa al babin da zo zai magana kan abin da ya shafi ramuwar azumin watan ramadana ɗaya da kuma ramuwar azumin kafara shi ma azumin kafara ana rama shi mutum ne yana azumin kafara kafarar rantsuwa ko kafarar zihari ko kafarar kisa shin akwai wani abu da zai samu wani daga cikin azumin da yake yi a ce wannan kwaya ɗayan ko kwaya biyun sai ya rama shi kun fahimci magana ta da ke ko قال رحمه الله قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيب ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا وقد اجتهدنا قال مالك رحمه الله قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم لقى زيد بن اسلم يا رسول شكرا تدريد تلاتين ترى تدريد تلاتين شدا عن أخيه دقبا نوم وان زيد دين شين خالد بن أسلم خالد بن أسلم نوم ويا يروي أولا نوم وكينا ana umar bin khattab lalle umar bin khattab wanda aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira afara za ta yomi fi ramadana a wata rana da ramadana ya ajiye azumi fi yawmin a wani yini da aka yi zighaimin yana da hadari sosai subhanallah yini ne da hadari hadari ya kan kama sosai sai ya ga kamar rana ta faɗi wara'a annahu qad amsa sai ga kamar yamma ta yi wa gabata shamsu rana ta fadi faja'ahu sai ya sha azumi ya sha ruwa ya komai ana cikin haka faja'ahu rajulun faqal sai wani mutum ya zo ya ce da shi ya amir al mumini ya al-mu'mini mu'minin tala'ati shams ga rana can fa ta fito ga rana can ta fito faqala umar sai umar ya ce ta al-khatab yasir ramuwar da sauki Allah ya taimake mu ramawa zamani yi waƙadij ta hadina hakika mun yi ijtihadi ne ƙwaya ɗaya za mu rama wannan ƙwaya ɗaya wannan da aka sha aya ya aka sha shi a kuskure ko a ganganci a kuskure ne kullum da ke ko saboda haka ake jan hankalin mutane musamman ladanai ladanci yana da matuƙar falala da matsayi kar ka kira sallah na buɗe ka kira sallah sai ka tabbatar da lokacin shan ruwa ya yi wani sai ka ji ya ce agogon da yake amfani da shi ne ya nuna mashi haka kun bai agogo taimako yake agogo taimako yake me zai hana ka sa agogo uku sai ka sa agogo uku da sai sun yi itifaki kafin ka kira sallah wato kuna ganin abin da sauƙi ko abin yi gana dariya eh a'a masallacin yake masallacin da yake masallaci wanda ba masallaci yake kira sallah ba sai ya samu wani wuri ko wajen amfani shi dai wani wuri ya samu ya ajiye agogo ga agogon masallaci a ta mai shi ga wani agogo ga na waya ga na hannu sai ya duba su sosai kun bai ci magana ta da kyau ko in kun lura da kyau ko wannan azumin da ya wuce an yi wannan kawai sai ga kiran sallah daga fm sun danno kiran sallah allah ta'ala ya taimako nan da na aka kira fm ne ya ce wallahi ya yi kuskure ya maza ya cire ya ta anonsin ya yi kuskure ya yi kuskure ya yi kuskure ana samun wannan fm gidajen rediyo su danno kiran sallah shi kuma ka san mutum kawai ɗauka zai kullum da kyau ko so akwai kuma waɗanda akwai kawai wani masallaci shi ma haka muka jiya don kiran sallah saura kusan minti talatin ba ko arba'in da biyar kwarai kuwa akwai wanda yake saura kusan minti hamsin a kira sallah lokacin shan ruwa yi ya don kiran sallah kawai ana mai magana cewa wallahi agogon shi ne ya ɗebe shi haka ya ta kira cewa karku sha ruwa karku sha ruwa ya yi kuskure ne ina ba ta kuna jin wannan da kyau eh yanzu kan ya warware ai zai ra duk wanda isha zai zai mu guda ɗaya yanzu muna magana ne kan halli wanda isha irin wannan shan ruwan ko ya ji an kira sallah a kuskure shi kuma saboda tsabagen yadda ya ga gari ya yi dimmu ya yi lullumi kawai shi ma ya bi kun yanci magana ta da kyau ko a rediyo ko a yana inda kuskure ya tabbata kuskure ne za a rama wannan azumin guda ɗaya ɗaya saboda mai za a rama saboda ya faru zamanin sayyidina umar kuma umar ya ce mu rama kenan yanzu mutum ba zai ci ba zai rama ba saboda Allah ya ce latu rabbana la ina sina a aw khata'na kaga yanzu fassarar sa ce ba fassarar magabata ba ai ai saboda ayan ne ma aka ce ba za a kama ka da laifi ba inda za a kama ka da laifi ai sitin za ka yi ai eh, shine a tu'akhidna sina au a aw khata'na shi sa aka ce ka yi guda ɗaya ai in ba haka ba ai da 61 za ka yi kun gane magana da ke ko da ka sai a kiyaye gari ne jiya kun sha ruwa karfe bakwai shekaran jiya kun sha ruwa shida bakwai saura minti daya ya za a yau Ladin ya kira sallah shida da rabi ku ce za ku sha ruwa wai dan gari ya yi lamu ka ci to yanzu ina ruwanka ba ya kira sallah ba a yi nauyin na kansa kasan wani haka yake makan shi fatawa a yi nauyin yana kansa to tambayar ita ce Ladin na kama yana kansa ina fata mun fahimci wannan da ke kusa saboda haka sai a kiyaye saboda haka sai a kiyaye za mu tsaya nan insha Allah ta'ala darasi ne mai zuwa sai mu maimaita daga farkon babi din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk azumin bukan da ake yi ana an fi so a yi su ne a jere ramuwar azumin ramadan an fi so a yi shi a jere lura da ko za mu zo mu shi insha Allah